Letter from Mr. President, dear distinguished Senate President, request for confirmation of appointment of Chairman Economic and Financial Crimes Commission EFCC. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanta wasiƙar da shugaban Muhammadu Buhari ya aika mata kenan da ya bayani cewa majalisar za ta tantance sabon shugaban a zaman majalisar dattawan ne kamar yadda doka ta tanada. Shi Abdurrashid Bawa ɗan shekaru arba'in ne kuma yana daga cikin waɗanda suke aiki a hukumar EFCC tun shekara dubu biyu da biyar. Yaya ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa ke kallon wannan naɗin? Awal Musa Musa sanjani shine shugaban kungiyar Transparency International reshen Najeriya. Mu dai muna fatan dai cewa wannan naɗi da aka yi masa naɗi ne wanda ake an tsaya an yi nazari akan yadda za a taimaka a yaƙi cin hanci da rashawa a baya akwai surutai da aka yi ta yi a kan shi muna fatan cewa waɗannan zarge-zargen da ake yi a kansa ba gaskiya ba ne kuma muna fatan cewa zai fito ya yi aiki tsakaninsa da Allah shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni badista solomon dalun ya yi tsokaci akan wannan naɗin yana da kyau amma dole dole ne ya lura da mara domin aiki ne tunjin zai yi kuma zai fuskance. matsaloli ne sosai a matsayin shi na matashi dole kuma ya hada da tuntuba da karba shawara ga manya wanda sun yi aiki a wannan wurin domin su taimake shi in ba haka ba ba wurin ne da zai same shi da sauki ba su ma matasa ba a bar su a baya ba domin ɗaya cikinsu Umar Muhammad Gombe ya bayyana ra'ayinsa a game da naɗin. kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle wannan muradi na shugaban kasa na yaƙi da cin hanci da rashawa zai samu nasara saboda idan kika kalli hukumar tun daga lokacin da aka kafa ta a shekara ta 2005 a lokacin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo za mu ga cewa duk shugabannin da suka riƙi hukumar bayan shi malam nuhu ribadu da dattawa ne wanda sun haura shekaru hamsin to amma baya ake ci tun saukan malam nuhu ribadu a wannan hukuma har zuwa yau idan majalisar dattawa ta tantance abdulrashid bawa zai karbi ragamar daga hannun muhammad umar wanda ya rikon hukumar tun watan yuli na bara da aka dakatar da ibrahim magu kan zargin almundahana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya